Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas kenan da rabi agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan kiraye-kirayen da aka yi ta yi a yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan kasar jawabi dangane da kanyin zanga-zangar da kasar ta shiga a 'yan kwanakin nan sannan za ku ji cewa a jamhuriyar nijar a yau aka kaddamar da ayyukan hukumar da za ta rika kula da sana'ar sai da magungunan turawa ko na zamani da nufin saka tsari a kasuwannin magungunan babbar cutar mu yau kasashen mu na afirka kasashe masu tasowa magani ne wanda baya da inganci da ke shigowa na shaba da yayi yawa wanda ba a san inda ake sarrafa shi ba muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda ibrahim abdulaziz zai gabatar mana daga yola jihar adamawa baya ga haka muna tafi da labaran wasanni daga najeriya amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum amurka ta allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Legas yau alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron najeriya suka harbe masu zanga-zanga akalla sha biyu A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda yau Alhamis, Sakatare Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da bata lokaci ba akan dukkan wani lamari inda jami'an tsaron suka yi amfani da karfi fiye da kima kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin Najeriya. Da daren jiya Laraba ne mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osibajo ya mika sakon ta'aziyarsa tare da yin alkawarin yin adalci ga waɗanda jami'an tsaron Najeriya suka harbe hallahira a dandalin mashiga ta liki Kalaman na Osubanjo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin Twitter da daren jiya Laraba su ne jawabai na farko daga bangaren shugabannin kasar game da harbin da aka yi a ranar Talata a jihar Legas. Shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya yi magana 'yar kaɗan akan zanga-zangar da ta mamaye kasar bai ambaci harbe-harben na Leki ba a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. amma ya yi kira da a kwantar da hankali yana mai shan alwashin yin garan bawul ga 'yan sanda Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta bayyana a wani rahoton ta jiya Laraba cewa mutum 38 ne suka mutu a ranar Talata, kana kalla mutum da shida suka mutu a cikin mako biyu a zanga-zangar nuna rashin amincewa da 'yan sandan musamman masu yaƙi da 'yan fashi da aka fi sani da sars wanda ƙungiyar ta Amnesty ta zarga da azabtarwa da kuma kisan kai. Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis wadda ita ce haɗuwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar uku ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara saba'in sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna casa'in da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba da ƙwararru a siyasa Amurka suka kwatanta da mafi munin muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa katsalandan. Amma a wannan karan hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasar za ta rufe abin maganar ɗan takara yayin da ɗaya ke maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa shida da mai jagorantar muhawarar Christian Roka ta gidan talabijin ɗin NBC za ta rika gabatarwa. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa bakwai. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici a cewar wasu alkalma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan bakwai da 7.6 brazil miliyan biyar da digo uku rasha miliyan ɗaya da digo hudu da kuma argentina wadda take da miliyan ɗaya da dubu talatin da bakwai da ɗari uku da ashirin da biyar kasar spain ita ce a mataki na shida mai waɗanda suka kamu da miliyan ɗaya da dubu biyar da ɗari uku da ashirin da biyar faransa na biye da ita da miliyan ɗaya da ɗari uku da sittin da tara Kasashen Spain da Faransa ne na farko a yammacin Turai da suka samu sama da mutum miliyan ɗaya da suka harbu da COVID-19. Kuma lafiya ta Brazil bisa ta faɗa jiya Laraba cewa wani da aka yi gwajin na karshe na allurar rigakafin da babban kamfanin har hada magunguna na Birtaniya da Sweden wato AstraZeneca ya mutu amma ba su bayar da cikakkun bayanai ba akan abin da ya yi sanadin mutuwarsa. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta kirkiro ta cutar coronavirus kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar kasar ya sanar cewa Brazil za ta sayi miliyoyin allurar ta coronavac. Bolsonaro ya faɗa jiya laraba cewa aniyar gwamnan Sao Paulo Joe Doria ɗaya daga cikin na kan gaba da suke adawa da shi mai rauni ce. Yana mai cewa tuni ya soke yarjejeniyar kafin ministan lafiya Eduardo Pazula ya sanya hannu. Bolsonaro wanda ya ce ba zai bari a maida 'yan Brazil tamkar dabbar gwada ingancin maganin Sinovac ba. Na kokarin ganin an sayi wata allurar rigakafin da jami'ar Oxford ta Birtaniya ta samar. kasuwannin hannayen jarin yankin asiya galibinsa sun yi kasa yau alhamis yayin da masu zuba jari suke ci gaba da jira su ga shawarar da za a yanke a tattaunawa tsakanin gwamnatin trump da shugabar majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi kan kudirin tallafi na coronavirus kasuwar niki ta japan ta yi kasa da digo bakwai cikin dari zuwa lokacin tashi shanghai composite ta faɗi da digo uku cikin dari s&p asx ta faɗi da digo biyu cikin dari. kisek ta tafi ita kaɗai ce ta haska a yankin da ta cira da ɗigo uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da rana hansen ta hong kong ta cira da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari yayin da hansen sing ta mumbai ta faɗi da ɗigo biyar cikin ɗari a hada-hadar kayayyakin sayarwa an sayar da zinare kan dala 1,921.20 wato ya yi ƙasa da ɗigo hudu cikin ɗari ɗanyen man amurka an sayar da shi kan dala 40.23 kowace ganga wato ya yi sama da dugo biyar cikin ɗari ɗanyen man brent an sayar da shi kan dala 41.97 kowace ganga shi ma ya yi sama da dugo biyar cikin ɗari sai dai ga dukkan alamun kasuwannin hannayen jarin amurka uku sun yi ƙasa. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wadazin nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga 'yan kasar kan al'amuran da ke faruwa a 'yan kwanakin nan. Jawabin shugaban na zuwa ne bayan da aka yi ta kiraye-kirayen ya fito ya yi magana saboda hargitsin da Najeriya ta shiga sanadiyar zanga-zangar 'yan sas da aka yi ta yi a sassan kasar. wakilinmu halim abdulrauf ta saurari jawabin ga kuma rahoton da ta aiko mana daga abuja A jawabinsa ga 'yan Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya zama wajibi ya yi magana da 'yan kasar bayan korafe-korafe da ya samu daga bangarori daban-daban akan yanayin da ake ciki a kasar da kuma ganawa da ya yi da manyan hafsoshin tsaro yana mai gargadi ga marasa kishin kasa da ke amfani da damar masu zanga-zangar lumana na 'yan sas domin cimma manufa na daban da su guje wa ci gaba da yin hakan. had from many concerned Nigerians and having concluded Madrid. a meeting with all the security chiefs. I must who have hijacked and misdirected the initial, genuine and well-intended protest, to some of our youth in parts of the country. Shugaban ya kuma bayyana rashin jin daɗin sa game da rahoton da ya samu a ranar Litinin na yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga yana mai cewa 'yan Najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar sashi na arba'in ya tanadar ba tare da takewa sauran 'yan ƙasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba. On Monday, 12 October, I acknowledge the genuine concerns and agitations of members of the public regarding the excessive use of force by some members of SARS. The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens as enshrined in Section 40 of our Constitution. Shugaba Buhari ya bayyana damuwa matuƙa kan rasa rayuka da dukiyoyi yana mai jan hankalin ƙasashe makwabta da sauran ƙasashen duniya duniya su ringa bincike domin gano gaskiyar lamarin da ke faruwa kafin su ɗauki matakai cikin gaggawa inda ya roki matasa masu zanga-zanga su yi haƙuri su runguma zaman lafiya kuma gwamnati za ta aiwatar da dukkan bukatunsu da suka mika. Da muka tuntuɓi masani akan sha'anin shari'a Dr. Nasir Adamu Aliyu ya tofa albarkacin bakinsa akan jawabin shugaba Buhari. Wannan shi ya kamata shugaba da mai tunda yake a matsalar nan gata ya fito ita ya nuna ta amma kuma ya yi daidai da bai kamata wasu tsirarai su shiga su dinka cutar da mutane ba ni a fahimta ta fa akwai mutanen da dama ko me zai ce in ɗauko mutanen da suka yi laifin nan gaba ɗayan ban ɗaya tara su gaba ɗaya yi musu hukunci a yau na tabbatar maka sai sun yi fitinan nan wallahi mamba a kungiyar matasa arewacin Najeriya Usman Ma'azu ya bayyana nasa ra'ayi akan jawabin shugaba Buhari amma wannan haƙƙi ne na gwamnatin tarayya kuma ta biya wa ɗan ƙasa sa matukar cewa bukatun nan nasa bai saba wa doka da shari'a irin ta Najeriya ba mu matasa ko kuma wakilai na matasa mukan zan fito mu janyo hankalin matasa na cewa a bawa gwamnatin dama a gani ta tabbatar da abin da take cewa za ta yi yanzu abin jira a gani shine yadda matasa za su ɗauki jawabin shugaban halima abdulra'uf muryar amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'uf to a jamhuriyar nijar yau aka kaddamar da ayyukan hukumar kula da sa ido a kan sana'ar sai da magungunan turawa ko na zamani da nufin saka tsari a kasuwannin magungunan bayan la'akari da irin barazanar da magungunan jabu ke haddasa wa rayuwar jama'a wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya yi mana da karin bayani Gurin kara kusanto magungunan turawa da jama'a a ko ina a fadin kasa ya sa hukumomin Nijar sakarwa likitocin da suka karanci harkokin magunguna ragamar buɗe shagunan farmasi ko kuma kemis. To sai dai shekaru kaɗan bayan ɗaukar wannan mataki bayanai na nuna buƙatar saka tsari a wannan fanni mafarin kafa wannan hukuma da ake kira Ordre de pharmacien wacce ke soma aiki daga yanzu. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma. Babbar cutar mu yau kasashen mu na Afirka kasashe masu tasowa magani ne wanda baya da inganci da ke shagowa na jaba da yayi yawa wanda ba a san inda ake sarrafa shi ba wanga hukuma da an kasa za ta bi sau da kawa muna ganin Allah zai kawo sauƙin abun. Ba yau ba masu shagunan magunguna da cibiyoyin da ke hada magunguna ke fatan ganin an ɗauki irin wannan mataki. Dalili kenan suke murnar ganin wannan rana, in ji Rahanatu Gali Adam. Ya kai shekara goma sha biyar da muke kokowa, muga an kafa wannan hukuma. ta farmasiyan ta kaddamar da aikin muna masu sai da magani da masu yin magani wanda dai suke cikin fannin magani gaba daya magani kamar harsashe ne harsashe sai hannun wa'anda suka yi suka kware a bisa kan shi in ba haka nan ba in aka bar shi a hannun mugayen mutane za a yi banna to magani ma haka nan rashin lakantar ka'idodin sayar da magani a yayin da masu magungunan jabu ke ci gaba da cin kasuwannin bayan fage na daga cikin matsalolin da ke ci gaba da jefa bayan Allah da dama cikin tashin hankali farmasiyan sai ya yi shekara biyar zuwa bakwai kahin ya huto yana karatu a kan magani tsantsa da wanda shi kawai magani ya gan shi ne ya tsoka ya ce zai saida ka san ba a iya zama ɗaya in ka tafi yanzu sai ashu e wajen inda ake harka kwada za ka ga mutane da yawa saboda eh suna kwance sun lalata kwada su saboda maganin jabu da suke sha. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sha alwashin karfafawa sabuwar hukumar ta order da farmasiyan gwiwa don ganin an yaƙi masu kasuwancin magungunan turawa ta bayan fage. Lalle muna kuka da masu shigo da kawo maganin jabu amma har mu kan mu mu yi kan mu wa'azi mu kan mu kwararren likitoci su kansu farmasiyan farmasiyan chemistry su yi kansu jawabi saboda akwai masu ɓata tahiya tunda kaga wagga takarda gwamnati ya ba da dama a hiddo ta ko wani gungu-gungu a kafa mai ordar ɗin shi kenan gwamnati za ya kama musu yana baya gare su don a ga abin da ake cikin ƙasar game da miyagun magani a tsaida su. Tsawala farashin magunguna a shagunan farmasi da dogon turancin da ake fuskanta kafin ganin likita a asibitoci na daga cikin dalilan da ke tilastawa jama'ar Nijar rungumar magungunan jabu a kasar da jahilci da talauci suka yi katutu. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Sule Mumuni Barma kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. kuma sai rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. A kasashen da aka ci gaba, manoma kan yi amfani da sabbin dabarun noma ta hanyar tafiya da masana da hakan ya sa manoman kan ma samu yabanya wanda kulle kan biya kuɗin sabulu. Amma kasashen da aka ci gaban manoman auduga da waken suya kan haɓaka arzikin ƙasa baya ga tada komadar kamfanoni da ma masaku Kuma don ganin an koma na daure ya sa yanzu gwamnatin najeriya haɗin gwiwa da wasu kamfanoni masu zaman kansu wajen samar da iraruwa da kuma sabbin dabaru wanda da alamun kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kamar yadda mutar a wasu gonakin gwaji na auduga da kuma waken suya a gub da jada yanzu haka dai gashi mu shiga wannan gona da mun gani yadda manoma suka rungumi wannan sabon dabara na noman zamani musamman eh, noman auduga da kuma waken suya bambanci da yawa saboda waken da mun saba nomawa ba ta yin baki haka kamar wannan amma wanga gata nan baki kuma gashi ta so yin fure tun a yadda aka bani doka ba zai wuce ko so hudu ko biyar ba ya danganci yadda kwari suke amma amma wancan wake namu na dana ko ya aka yi in ka fesa yau na yi ruwa yau ya tafi gobe kuma sai ka sake. Dr. Rose Maxwell Gidado da ke kan gaba a wannan sabon yunkuri ta ko nuna farin cikinta da yadda manoma suka fara karban wannan shawarar suke badawa. Ok, kana magana da Dr. Rose uh, Maxwell Gidado, ni ce Country Coordinator Kofar Nigeria Chapter, ni kuma Deputy Director ne a National Biotechnology Development uh, Agency. Dole ne in yi murmushi. Gaskiya na ji daɗi na yi farin ciki sosai sosai da abin da na gani da muka je Numan mun je Goyo mun je kuma Shelen local government sannan kuma mun isa ma jada inda aka yi shukin wake. Waken ba a Jaga kaɗai kuma an yi ta a cikin Guyu. So waken da aka an riga an inganta ta iri ɗin da su ne ɗin So wannan audugan ma haka ita ma ingantaccen iri ce wanda aka sa mata kwayan halitta wanda kwari ba za su dame ta ba. Kasan auduga um, yana da kyau kyan gani idan aka shuka ta kamun ka girbe in ta fara fito da wannan fararen audugan sai ka ga sai ina ba da farin ciki amma damuwan ita ce dama su manoman suka shuka ta kwari suna damunta sai ka yi ta feshi za ka yi ta feshi lokacin har ma su goma sha biyu. kamar wanda kuka kawo manoma na wani iri ne amma wanda muka kawo musu an riga inganta ta iri din an riga sa mata kwayar halitta wanda wa'annan kwarin da suke damunta a kullum din nan kula yomi sai ka yi ta amfani da feshi to a wannan babu kuma kyauta kuka ba su ko kuma wannan ba kyauta aka ba su ba su yi suka yi mm. eh, shekaran da ya wuce ne aka ba su kyauta don su yi gwaji mm. kuma sun yi gwaji an ba su kyautan sun yi gwaji sun gani ya musu kyau shine suka ce eh a kawo musu za su saya. ne kuke so ku cimawa da eh, wannan sabon iri da aka kawo da na gani alamu ya bayan ya yi kyau? Eh abinda abinda muke so mu cimma buri shine a samu a tayar da wa'annan kamfanoni na yin eh, eh, na yin su zannuwa eh, masaku masaku mm. a tayar da su ga nan da yawa a kano kaduna a nan ma ga afcon ma a nan mm. nan inda ake yin mai mm. kasan ma audu ga ma tana da kyau ba su da illa a jiki ta ma fi man gida kyau da kuma amfani a jiki so abin da muke so mu cimma buri shine a sake a tare da wannan kamfanoni don gaskiya kamfanoni yakan yana ba da aiki in aka tare da su yaran mu da za su samu aiki a nan afcot za su samu aiki a gefen su kaduna su mai din nan ima da ke tsokaci bada masu dari ibrahim daga bomo wani masanin harkar noma ya ko shawarci manoma ne ma da cewa an ce ana so a inganta noma saboda manomi ya bar asara ya bar kai kayan shi kasuwa ana mashi tayan wulakanci sai da mai kuɗi ya tsaye da shi sai aka ce a wannan na sa ita za ta ɗauki wannan kaya in ka noma saboda farashin da ake sayarwa a kasuwa kai za ta iya ɗaura maka. Yau gaskiya duk tsarin da gwamnati za ke ya kamata a ce ana tafiya da masana wanda suka san iraruwan nan suka san ƙasar da ya kamata kowane iri a kai shi tunda ka haka yanzu ma'aikatar bincike na gona IAR tana da akwai iraruwa waɗanda yake ta yi su scientists ɗinsu masana iraruwansu da masana ƙasansu sun fitar da kowane iri a bisa zonin ne za a ce akwai area of kamar area adamawa gombe jigawa kano katsina akwai iraruwan da in aka shuka shi akwai irin da aka ce an shuka shi a zaria mm. ba zai a zamfara ba domin kasar da zaria da zamfara kaga ba ɗaya ba ce mm. akwai irin da aka ce yau an shuka shi a nan zaria mm. ba zai a wajajen abuja can irin abuja ba sunaija bayan can wajajen akwai kuma iraruwan da ba inda za a shuka shi a zonar a Najeriya ba zai yi ba. Mm. Tunda akwai tunda kamar yanzu bin ilimin cike na gona akwai irarun masara da suka fitar wanda yake tun daga kalolin irin masara suna da kala akalla guda hamsin da hudu ne a yanzu. Wanda za su yi. Akwai wanda za su yi kwana sittin, akwai wanda za ta yi kwana saba'in, akwai wanda za ta yi kwana ɗari da goma, akwai wanda za ta yi kwana ɗari da ashirin. ga sunan wa'inda wata biyu wata in ka je ta yi kai sun ka cire ka samu amfani. To a kashe me ya kamata su manoma suke yi tunda akwai kungiyoyin manoma ko kuma manoma me ya kamata tunda da irin wannan bayan da kai me ya kamata su yi domin su faɗaɗa tunanin su a yanayin noma. E su manoma gaskiya ya kamata a ce yau in kana noma ana noma an ce dan a amfana ne. Mm. Yanzu magana a ce eh lallai iyayenmu za sun yi noma amma an sha wahala an jiya ƙasa amma yanzu noma ya koma kasuwanci yau ina so in noma gona ta ta kai hekta guda nawa zan kashe nawa zan samu <coughs> wannan masu bincike ilimi na ma'aikata yanzu a yi research institute yanzu kamar mu da yake dai yara ne a wajen harkar noma yanzu muka dan fara sanin ya harkar noman yake sannan kuma iya gwargwado mun yi karatun na akan wannan aiki na noma ne yau in kana da hekta guda a matsayinka na manomi za mu iya mu ce akwai irin da za a baka in Allah ya da wannan iri gaba ɗaya a hektar ka za mu gaya maka total kuɗin da za ka kashe da kuma abin da za a samu Allah da ba filuwa? ga kuma irin da ya kamata ka sa ga kuma irin ƙasar za a tambaye ka dama shin gonarka ba ka da matsala da ita ka taba mm. shuka ma masaran da ka shuka ta wani irin performance ka gani nata mm. yanayin fitowanta da yanayin tashin ta mm. in ka bayar turu wannan technologies din aka tambaye ka za a gane cewa gonar ka bata da matsala za a iya baka iri ka za ka je ka shuka wannan iri za a baka shi zai samar maka da amfani mai auki mai yawa wanda yake kai sai ka mamaki ma ka ce anya wannan masaran ba wani samadi a ciki ko ba wani sana'a ba wani abin a ciki sadabara a ciki eh. saboda irin yanayin aucin da za ka gani kai baka taba dukan buhunan da ka buga ba a wannan zamani mm. saboda me ka tafi wajen masu masana an sanar da kai to wai shi mai manoma ke bukata a yanzu alhaji salim muhammad gulam da ke cikin shugabannin kungiyar manoma auduga a najeriya ya ce faso suna da bukatu da dama to amma ko dole ne su yaba kokarin da ake yi. Alhamdulillahi kamar bana dai muna da manomin auduga wajen dubu ishirin da hudu in ba na manta ba abinda babban bankin Najeriya ya tallafa muna don mu ba su kayan aiki. kuma magana da ka tambaye ni a magana auduga ba da kaman bana bana mun dan samu jarabawa kaɗan ta me ta karancin ruwa mafi yawancin mu yadda muka saba damuna tana nan gaskiya mun samu dan canji amma wannan tun tunda mukaddari ne daga Allah ba abin da za mu ce sai mu ce mun gode masa muna fatan kuma yan kurakuran mu ne Allah ya yafe muna ya sa ya zama kafara a gare mu gaskiya bana mun dan samu eh, na kasu na maganan ruwa wanda yake idan an yi ruwa na kwana biyu sai a kwana kusan goma ko sha biyu ba sake yi ba to wannan lalle ya nuna cewa muna da nakasu wajen amfanin gona amma taimakon ubangiji tunda har yanzu ana ruwan ba a daina ba ta yiwu Allah ya mayar da duk abin da muke ganin kawai bara mu sa samu don falala daga wajen shi take Allah mai da mana a ƙarshe duk lokacin da aka da idan wani ibtila'i ya faɗo da manoma suke karkara kuma membobin ku yanzu suna manoma ne na karkara akwai tashi tashi hankula irin rashin kwana a gidaje da sansu na sunan kinnafi da sansu koma da menene akwai buƙatar a koma harkar noma musamman a wannan lokaci da ake kokarin tada kuma da tattalin arzikin ƙasa Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar Ta yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da saduwa a shirin takaitattun labarun mako. Dini Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya ke shiryawa da kuma aiko da shi zuwa gidan rediyon sashen Hausa muryar Amurka kowace Alhamis. Shirin ne kyakkyawan labari ne ga masoya kwallon kafa a Najeriya. domin kuwa za su fara kashe kwarkwatin su a fannin wasan tamola dalilin ɗage haramcin wasan kwallon kafa kimanin watanni biyar a dangane da haka ne na tuntuɓi masu ruwa da tsaki a harkar wasanni da farko ga ta bakin marubucin harkar wasanni sunana shehu umar ina cikin kungiyar marubuta wasanni a najeriya mu a nan najeriya ina jin ba abin da aka dade ana jira kamar dawowar gasar league din nan saboda akwai batutuwa da dama waɗanda wato suka tsaya cak saboda dakatar da wannan kwallaton league kada ka manta banda premiership na rukuni na gaba kenan akwai kanana eh. to tun daga nan manyan nan har zuwa na kananan nan abubuwa sun tsaya cik filayen wasanni na stadium ah, a duk najeriya shiru kake ji kuma ka san kamar mu yanayin mu na kwallon kafa a Najeriya inda ga za mu iya cewa galibi gwamnati ne take daukar nauyin club club hmm. ah, za ka ga cewa ah, saboda rashin wannan gasar sai kasance an bar 'yan wasa waɗansu suna karɓan albashi rabi waɗansu ma an dakatar da albashinsu saboda haka gaskiya an sanya musu gwiwa ba magana samun wani abu kaza abin da ma'aikatar kuma kwallon kafa ta najeriya take magana shine in aka dawo league din nan akwai 'yan wasan da zaka ga cewa sun ƙara nauyi a jikinsu kuma ya kamata su yi da gaske saboda in ba su hankali ba suka yi wasa ɗaya biyu uku in club din ba su gamsu da yadda suke taka leda ba karshen. cancanta su sallame su duk kuma wannan ku cuta ce ta coronavirus saboda haka abubuwan abdulhab suna da yawa amma dai mu magana shine cewa akalla dai an kira wasan za a koma ya fara shi a gefe guda kuma na ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na club din wikitores ɗaya daga cikin ƙungiyar kwallon kafa da ke buga wasan kwallon kafa a rukunin premier ga abin da yake cewa. sunana nasiru abdullahi kobe jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta wikitoris da ke jihar bauchi to na farko dai mun ji daɗin wannan bayani na ɗage takunkumi da aka sa game da harkar wasanni musamman kuma kwallon kafa sanadiyar wannan cuta ta coronavirus idan ba mu manta ba yanzu wajen wata shida kenan wannan takunkumi na gagabe amma allah cikin ikonsa ran sha biyar ga wannan wata ita hukumar da shugaban kasa ya naɗa don kula da wannan wannan cuta ta coronavirus ta dage wannan takunkumi to wannan abu ne wanda ya zo mana da farin ciki da sosai saboda mun jima muna jiran wannan lokaci ba don kuma ba da saboda kasan harkar wasanni da kuma irin mutanen da suke ciki da su yaran da suke wasa din da kuma hukumomi da suke gudanar da wasanni to mun ji daɗi sosai da jin wannan abu kuma tuni tun da aka daga wannan takunkumi ran alhamis sha biyar ga wata amma aka ce dage takunkumin ba zai fara aiki ba sai a ran sha tara ranar litinin da ya gabata kenan kuma kafin nan muka kira yara aka dawo ran litinin din kuma muka fara atisaye a filin wasan mu na wakar tafa bale da ke nan bauchi abdulwahab muhammad da amurka daga bauchi a najeriya wa gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice amurka ta allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Legas yau alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron najeriya suka harbe masu zanga-zanga akalla sha biyu a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fidda yau alhamis sakatare mike pompeo ya ce amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da bata lokaci ba akan dukkan wani lamari inda jami'an tsaron suka yi amfani da karfi fiye da kima kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin najeriya Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis wadda ita ce haduwa ta karshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban kasar na ranar uku ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara saba'in sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna casa'in da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba da ƙwararru a siyasa Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa landan Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun ƙaru zuwa bakwai. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici a cewar wasu alkalima da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6, Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4 da kuma Argentina wadda take da miliyan biyar. Kasar Spain ita ce a mataki na shida mai waɗanda suka kamu da miliyan ɗaya da dubu biyar da ɗari uku da ashirin da biyar. Faransa na biye da ita da miliyan ɗaya da ɗari uku da sittin da tara. kamar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a wannan yini sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu kan a madadin muhammad hafiz babulle wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya